Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata 28 ga watan Afrilu. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin jimila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Yau shirin namu akan ilimi ne kuma mu da ku za mu duba yadda za a yi a inganta ilimin malaman makaranta domin su iya baiwa ɗalibai sanin da suke bukata domin su kyautata rayuwarsu. Saboda haka, zauren matasa na birnin Mina a jihar Neja, inda Mustapha Nasiru Batsari ya jagoranci muhawara akan hanyoyin gyara ilimi da inganta ilimin malaman makaranta. in aka inganta aka raya teacher yaro tun daga primary school in ya samu ilimi zuwa secondary school zuwa jami'a ba zai zama mishi wahala ba an mai da ticoci banza mune na karshe a ta mai sharan titi yana riga teacher samun kuɗi za ku ji wannan muhawara kun san cewa ilimi da fasaha kadai sun isa su haɓaka tattalin arzikin najeriya kamar singapore wadda ba ta da albarkatun ƙasa kamar man titir ta yi amfani da ilimi da fasaha ta ci gaba ta fuskace tattalin arzikin kasa a duniya mu ma za mu iya amfani da wannan darasin. kuma muna tafe da filin karin magana da kuma amsoshin tambayar mu ta jiya akan inganta ilimin malaman makaranta duka a cikin shirin yau da gobe. karin magana. A sa a baka ya yi a rataya in ji kura, kwai a baka ya hi kaza a akurki. Karin magana. Eto, wato wannan karin magana mai cewa a sa a baka ya fi a rataya in ji kura to idan muka ɗauki wannan karin magana za mu ga yana kunshi da wato wasu kalmomi mai kamar guda uku na farko dai baka ko kuma baki shi baki shi ne ɓangaren jiki wanda ake cin abinci ko kuma ake yin magana da shi rataya shine a makala abu mai a makala wani abu mai maɗauki ko mai maratayi a kafaɗa ko a wuya kura kuma dabbar dawa ce mai dabbara dabbar a jikinta mai zamammin duwawu wato da kuma katon kai kuma mai cin dabba har da mutane to idan muka ɗauki wannan karin magana za mu ga ita kura inda aka santa shine kullum abin da take so dai shine abin da za ta sa bakinta ba abin da za ta rataya ba to idan muka ɗauki wannan karin magana da wani karin magana ta gaba da shi wanda take cewa wanda karin magana na gaba yake cewa shi kuma kwai a baka ya fi kaza a akurki to da wancan karin magana na sama a sa a baka ya fi a rataya in ji kura da kuma kwai a baka ya fi kaza a akurki idan mun dubi ma'anarsu za mu ga kusan suna kunshe da ma'ana iri ɗaya ne to amma shi ma wannan karin magana na biyun bari mu bi mahimman abubuwansa da ya kunsa wato kwai a baka ya fi kaza a kurki na farko dai akwai kwai kwai dai wata mulmulalliyar halitta ce da tsuntsaye suke fito da ita daga mahaifarsu wadda kuma bayan ɗan lokaci kaɗan sukan ƙyanƙyashe ta ɗan tsakon da yake ciki ya fito sai kuma baka kamar yadda muka faɗa a wancan karin magana ana cewa baka ko a ce baki shi baki shi wani bangare ne na jiki wanda ake cin abinci ko ake yin magana da shi to sai kuma kaza ita kuma kaza wata tsuntsuwa ce da ake kiwo a gida musamman ma don samun kwai da nama sannan tsuntsuwa ce mai yawan tone-tone sai kuma akurki to shi akurki shi ne gidan kaji to idan muka ɗauki karin maganar a sa a baka ya fi a rata ya yi kura da kuma kwai a baka ya fi kaza a kurki dukkaninsu a ma'ana suna so su nuna mana cewa kaɗan mai amfani ya fi mai yawa marar amfani misali kamar mutum ne yana da motarsa ƙatuwar mota manufa dai wato mota wacce take mai tsada to amma sai ta lalace sai ya aje ta to kuma sai ya zama cewa akwai wani a unguwarsu wanda shi kuma yana da babur ɗinsa wanda kullum safiya zai fito da babur ya hau ya tafi kasuwa to kuma shi ma mai wannan katuwar mota manufa mai wannan mota mai tsada wadda ba ta zuwa ko ina wadda take lalatacciya wadda aka ajiye a gefen titi to shi ma dan kasuwa ne to sai zama na ran nan shi mai wannan motar wadda take lalatacciya sai ya fito zai je kasuwa sai kuma ga mai wannan babur shi ma ya fito zai je kasuwa to bayan sun gaisa sai shi mai wannan motar sai yake cewa mai wannan babur ɗin? a'a wane yanzu duk yadda ake a garin nan da rana haka amma akan babur zaka je kasuwa to shi wannan mai babur zai iya mayar da martani ya ce eh gaskiya ne alhaji to amma ai wato a sa a baka ai ya fi a rataya kuma zai iya ce masa kwai a baka ai ya fi kaza a kurki wato zai iya nuna yana so ya nuna wa alhaji cewa wannan katuwar motar tasa da yake da ita ai ba za ta iya amfana masa komai ba domin yanzu fito wannan da ya sai dai je nemi mota ta haya ya hau amma shi ga gashi akan wani dan babur din nasa mai kafa biyu zai samu biyan sa zai ji har kasuwa akan abinsa ba tare da ya ji ya nemi wato tallafi daga gurin wani ba to idan muka ɗauki wannan karin maganar za mu ga cewa dan babur din na wannan mutum wanda zai burbura ya je tafi kasuwa da shi to ya fi wannan katuwar mota ta wannan alhaji wadda aka ajiye ta ba a zuwa ko ina da ita sakamakon lalacewa da ta yi. Malam Abdullahi Garba Imam kenan da fassarar ma'anar karin magana. Sai kuma mu leƙa zauren matasa wanda ya yada zango Amina, jihar Neja. Kuma wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya jogaranci muhawara akan hanyoyin gyara ilimi da inganta ilimin malaman makaranta Mustapha na tare da Honorable Ahmed Dogara, tsohon shugaban karamar hukumar Cancaga a jihar Neja, da kuma Malam Yahaya Jibrin, mataimakin shugaban makarantar Primary a jihar Neja. Bari mu hara da Honorable tunda uh, kai ka riƙe sha'anin mulki da sauransu. Uh, sha'anin ilimin nan musamman ga masu koyar da ilimin a makarantu wa ma'ana malamai. a menene kuke ganin ya kamata a ce an yi domin inganta sha'anin malamai masu koyar da ɗalibai a makarantu na firamare da na sakandare gaba ɗaya eh, kamar yadda na fahimta lokacin da nake kansul yawancin malaman welfare dinsu ba su samu yawancinsu kuma wayansu ba su da ilimi amma na, lura cewa kamar gwamnati yanzu nan ta, ta improve na tana ba su abin gan zuwa ilimi su karo ilimi saboda in ba haka ba yawancin mu gaskiya ba su da ilimin da za su yi koyar ma yara a makarantu so matsalansu kuma uh, kamar albashinsu bai da ba abin a zo a gani ba ne tica da safe ya tashi za shi makaranta bai ci a gida ba balle ya ciyar da iyalinsa to ya zai ya je koyar da ya ba da ingantaccen ilimi ga yaro bai yiwuwa ai so ya kamata ne a jaddada aikin ticca ticca babban abu ne duk wanda yake da ilimi yanzu nan ya bi ta eh, especially ya bi primary school teacher so ya kamata ne a jaddada mahimmanci a ba su mahimmanci ticoci saboda eh, ilimi ya samu karbuwa a jaddada ilimi sosai a nigeria kai malamin makaranta ne har ka kai matsayin mataimakin headmaster wato mataimakin shugaban makarantar primary uh, da gaske ne akwai waɗanda ba su da ilimin da ya kamata su koyar a makarantun firamare? eh ka akwai su sai dai ba su da yawa a yanzu nan saboda uh, gwamnati takan ɗauki nauyin ba su ilimi ta hanyar workshop workshop da ake yi a eh, to wasu kuma wanda ba su da NCE gwamnati ta umarce su su je su yi wannan karatun kuma a halin gaskiya sun je a yanzu nan bayin tsammani muna da wani malami wanda yake da NC e, abin wanda yake bai da NCE ba kowa yanzu nan ya mallake NCE wanda kuma nasu bai shiga nuko ba suna nan suna kan kwas din ya rage masu kaɗan yanzu nan su gama akwai korafe-korafe game da sha'anin ilimin nan musamman daga farko na ganin cewa akwai sakaci ilimin bai tafiya kamar yadda ya kamata ba kamar baya ba yanzu zaka ga yaro ya kammala karatun firamare ya kama sakandare har ya je jami'a amma wasu ka ga rubutun da za su yi ma abin sai ya baka mamaki kai malami ne me kake ganin ya kawo haka me kuke koya musu a aji ne har da ba su fahimta eto eh alal akika akwai matsala wanda yake dole zai damu tica na farko uh, ba su da welfare daga gwamnati gwamnati ta yi banza da ticoci a kasan nan namu wanda yake abun nan bai dace ba ko kaɗan uh, kamar a nan jihar neja namu zan iya ba da misali haga wajen shekara wajen shekaru wajen bakwai dai kenan yanzu babu promotion wato ba ƙarin girma ba karin girma ba step kamar wata biyu zuwa abuna wata biyu baya aka ba wasu promotion to a cikin su wayannan da ka ba promotion an ba su takaddun cewa an kara masu girma amma ba su fara cin gajiyar kuɗin nan ba. Wato bai zuwa kamar da da yake zuwa yanda ba su da mukamin da yawa. Haka din yake zuwa masu har yanzu nan ba masu implementing ba. Wanda yake wannan abun yana daya daga cikin abubuwan da suke ci mana tuwa kuriya sannan kuma ba step kudin nan da ake kara na annual increment na kowane shekara babu shi a jihar neja gaba daya so saboda haka muna so gwamnati mai shigowa ta dube mu da ido rahama a ɗaukaka harkan ilimi da kuma malaman makarantu musamman na primary da secondary saboda su ne tushen kowane mutum wanda yake yau zai yi takama da ilimin boko don in ka je primary ba babu yadda za ka yi ka je secondary in kuma ka je secondary to daga nan za ka wuce zuwa jami'a ka zaɓi duk jami'an da kake so so saboda haka muna so gwamnatin da zai shigo a dube ticoci da idon rahama a wanke musu hawaye sun dade suna kuka sun dade suna kuka kuma har yanzu nan kukan nan ba su daina shi ba amma muna addu'a gwamnatin da zai shigo ya share ma ticoci hawaye a taimaka musu a ba su duk wasu walfiyoyin walfiyoyinsu da suke bi an mai da ticoci banza ko in term of biyan su albashi ma mu ne na karshe ticoci su ne na karshe a samun albashi a Niger mu ne na karshe a ta mai sharan titi yana riga tica samun kuɗi kuma duk abin da wani yake takama a inda yake yana aiki yanzu nan duk wani mukamin da yake da shi sanda ya bi ta karkashin tica sannan ya je wannan kujeran to amma su in sun je wannan kujeran ba su tunawa da inda suka biyo kamin su zo wajen nan to honorable wannan kusan an taɓo ku don ku ne 'yan siyasar ku ne masu mulki ka ji abin da shi a mataimakin hedimasta yake faɗi game da sakaci da masu mulki suke da sha'anin su malamai da kuma bangaren koyarwa gaba daya ya kake ganin abin kai ta bangaren eh, mu 'yan siyasa gaskiya muka yi sakaci wani lokaci an zabi mutum zai zo yana ta bi a zabe shi amma an zabe shi ya shiga ofis kuma sai manta da wayansu ayyukan da ya kamata ya yi a gaskiya ticoci an manta da su ni kaina ban jin daɗin ga tica washi Ah, ba a biyan shi albashi mai rahusa haka nan nan ba daɗi a ce ba a biyan teacher bai samun welfare sosai ba daɗi a najeriya dinga ticoci da aka bari da baya mu 'yan siyasa ya kamata mu canza halinmu especially ga ticoci yanzu ƙuri'un da ake bayarwa sosai a najeriya za ga yawancinsu ticoci ne ko me za a a siyasa za ga yawancinsu ticoci ke taimaka mana amma mutum da ya hau ofis nan sai manta da su ina tsammanin wannan gwamnatin da za su zo insha Allah albarkacin wannan buhari da aka zaba za a ga wayansu canji sun yi an samu canji sosai sosai kan batun welfare na ticoci especially ma a niger state na imanin abu lolo zai canza ma ticoci abubuwansu rayuwansu in allah yadda Haji Ahmad kusan a iya cewa ka taɓo karatun da yanzu kana na yanzu ya za ka kwatanta malaman da da yanzu a fannin koyarwa ai ba za a haɗa su ba sosai bai yiwuwa ne ka haɗa malamin da da na yanzu malamin da ma ko ganin shi kai a hanya ma sai ga kafi jin tsoron malami ma da babanka saboda discipline da yake da shi yanayin shi ma da ka gan shi ma bai da matsala amma tica yanzu za ga wani tica ma gwamnati ma a sha magani ma ya fi mai tica ya fi tica ma sai ga tica gashi na shi kan shi ma bai ma san abin da yake yi ba karatun ma ba ta yi shi ba balle ya ce ma zai je koyi ma wani yaro a makaranta ka gani kuma teacher daga primary school shine in aka inganta aka aka raya teacher a primary school kaga yaran mu ma za su tashi yaro tun daga primary school in ya samu ilimi zuwa secondary school zuwa jami'a ba zai zama mishi wahala ba amma ticoci yanzu na sai ga teacher ma wahala ya ishe shi shi kan shi ma bai ci a gida ba ban balle ba iyalin shi zai je ya je makaranta kuma yana koyarwa hankalin shi na gida ko a ce yaron shi ba lafiya ko a ce wannan ka gani wannan ba daɗi so da wajen malami eh, NTI wato cibiyar nan ta horar da malamai ku ne malamai ba ku ganin tasirin ta a wurin ku eh, to tana da dan kokari amma sai dai idan malami ya je an san eh, ilimi a wajen kudin da suke sa musu na abinan fees ya gaskiya ya yi yawa gaskiya ya kamata a duba wannan abin din shi a sake dawo da shi kasa-kasa saboda talakawa su ma su samu su je su samu wannan ilimin don a ci gaba da koya ma yaran mutane eh, batun koyarwar nan musamman a karkara ya kuke fuskantar shi gaskiya muna fuskantar shi da difficult wani lokaci eh, saboda kasan mutanen karkara dole sai an bi su a hankali hmm. wani lokaci za ka ji daɗin su wani lokaci kuma idan suka birkice sai dai a hankali so a kan haka muna so gwamnati ta sa mana hannu sosai ta inganta mu ta yadda mu ma in mun je za mu san hanyoyin da za mu bi da su ba tare da wani bata lokaci ba. Aji Ahmad ne karin haske da za ka yi mana kan sha'anin malaman nan da kuma koyar da su kansu malaman? Eh, ni na kira ga malamai su masu tasi tsaye a kan karo ma kansu ilimi ko da yake yawancinsu an sa su sun je sun nemi nce ba certificate din ba ne matsala wani na zuwa ya sayi certificate ai so shi sa na ce ma wayansu ilimin su ma akwai question akwai tambaya ciki so za ga yawancin in ka tambi yan primary wani ba zai iya zai kai class 7 bai iya abcd ba to me matsalan shi ba matsala daga malami ba ne kuma malami ni na so a inganta malantaka a welfare din su a rinka basu malami ya samu abin da ya kamata a bashi in aka tauye hakkin malami to shi ma ran ne lokacin ne za a samu rauni daga yara ya kamata mu 'yan siyasa mun da muke siyasa amma za a yi zabe su ma ticocin ya kamata su san wanda za su zaba da zai tsaya wani matsayi ko ciyama na local government ko gwamna da zai rinka kwato musu 'yancinsu. to bari mu rufe da malam menene babban matsalar ku gaba ɗaya akan sha'anin koyar wannan ku wanda kuke ganin ya kamata a ce cikin lokaci kankani an magance shi menene kake ganin babban matsalar ku eh to babban matsalar mu a takaice ba wani mai yawa haka nan ne ba haka kamar makarantun da muke da su yanzu nan mun dai san akwai takardu na koyarwa amma akwai wasu irin instructional materials wanda eh, lokacin da zaka koyar za ka ringa nuna ma yara wannan abin practical su masu ga wayan abubuwan to muna karancin wayan abubuwan yana da kyau gwamnati ta ɗauki mataki akan wannan su turo mana essential materials wanda za mu ringa koyar akan kowane subject da kuma kowane topic da abin ya zama wajibi a kai so ba wai sai lalle mu mun fita a ce mu je mu nemo da kanmu ba don mu muna fama da rashin salari yadda ya kamata muna fama da yara ba zai yiwu mu ce za mu je mu yi fama da kayayyakin da za mu zo mu koya ma yara da su a aji To a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan muhawara. Kun san cewa ilimi da fasaha kaɗai sun isa su haɓaka tattalin arzikin Najeriya? Ga ƙarin haske daga Dr. Mustapha Mukhtar na sashen nazarin tattalin arziki a Jami'ar Bayero ta Kano. in muka duba kasashe kamar singapore wadda ba ta da albarkatun ƙasa kamar man ta yi amfani da ilimi da fasaha ta ci gaba ta zamanto tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu tasowa ta fuskar tattalin arzikin ƙasa a duniya mu ma za mu iya amfani da wannan darasin domin a najeriya muna da albarkatu wanda malaman zai ba muna da ƙasar noma muna da mutane muna da fasaha abin da ya kamata mu dawo mu zauna mu ga albarkatun da muke da su mu yi amfani da a ɗan kuɗin da yake hannunmu mu bunƙasa harkar ilimi da fasaha da kimiyya ya zamanto cewa ba ma siyo abubuwan da bai dace ba daga waje sai dai abin da bamu da shi ya zaman cewa abubuwa da yawa mu muke sarrafa su a Najeriya to wannan zai sa mu tsaya da kafar mu har ya zamanto a mun zo ma muna taimakawa wata kasar har ya zamanto ma cewa mun manta da man fetur wanda shi ne muka ta'allaka kansa ya sa muka gurgunce muke cikin wani hali duk sa'ad da farashin man fetur din ya zamanto ya yi kasa kasuwar duniya saboda ba ma yin wani abu wanda ya kamata sai dai kullum mu sa ido mu siyar da man fetur in mu siyar da mu gaba. Gaskiya kamar yadda ƙasar China ta shigo Najeriya da kuma kayayyakinta ta hargitsa tattalin arzikin ƙasa ba abu ne da ya kamata mu yi murna ba. Abin da ya kamata yanzu gwamnati ta yi shi ne ta tsaya ta yi wani tsari na harkar kasuwanci a duba a ga yadda masana'antunsu suke zuwa su kawo mana kaya marasa inganci sosai a zo a tallafa wa masana'antunmu ya zamanto uh, gwamnati ta rage yawan kuɗin ruwa da banki suke bayarwa gwamnati ta daidaita uh, uh, exchange rate wato farashin naira da dala da sauran kudaden kasar waje ana samun su cikin sauki ya zamanto gwamnati ta kawo tsaro ya zamanto gwamnati ta ba wa duk masana'antu wani tallafi ta rage haraji da ya kamata kuma a inganta kayan da suke sarrafawa sannan sai a daina shigo da wanda suke zuwa daga china da sauran kasashen asia ya zamanto muna amfani da namu to yin haka shine zai bunƙasa kuma ya raya masana'antunmu kuma ya taimaka dama ai a rashin kulawa gwamnati ce ta kyale kasashen china india da sauran kasashen asia suke shigo mana da kaya marasa kyau ya zamanto cewa tattalin arzikin kasar najeriya ya zama komai ma kowace shara da bola da aka ɗebo sai a zo a zubar a najeriya kuma su suna da a hanyoyin da za su sarrafa kaya a farashi mai sauki kai in ka zo kai naka a Najeriya saboda ba ka da wutar lantarki da sauran tallafi sai naka ya tashi a tsada su kuma masu siye sai su je su sai nasin da sauki saboda naka ya yi tsada to amma yanzu idan dai aka tallafa wa su ƙananan mu aka inganta kayan nasu kuma aka hana shigowa da na kasashen wajen za mu amfani da namu kuma wannan zai kawo ci gaba saboda za mu ɗauki ma'aikata za a gwamnati za ta karɓi haraji su kansu masana'antun za su ci gaba sannan kuma za a samu ah, sauran ci gaba daga waɗannan masana'antun ah, kamar tallafi da ake samu yake zuwa daga ƙasar waje ah, idan aka duba su talakawa da kuma wanda suke ƙasa da ake yin taimakon don su gaskiya baya samu su ya kamata a samu canji wannan gwamnati mai shigowa abin da ya kamata ta yi shine idan an samu wani tallafi daga ƙasar waje a tabbatar cewa tallafin ya zo ƙasa har ya samu su talakawa da sauran mutane kuma tsarin da ya kamata a yi shine a haɗa gwiwa tsakanin 'yan kasuwa da kuma ita eh, kanta gwamnati a zo da wani tsari wanda idan taimakon ya tashi zuwa daga waje ya zo ta hanyar kamar fasaha hanyar da za a koyar da mu da kuma kayan sarrafa masana'antu kamar kayan aikin gona kananan injina da sauransu wanda su taimakon ya zo daga waje za a koyar da mutanenmu dan bahaushe yana cewa da ka bani kifi gara ka koya min yadda zan kama kifi saboda in bani kake kullum ba za ka bani ba amma in ka koya min yadda zan kama shi kenan sai ka tafi ni kuma sai in ci gaba da kama so that idan su wanda suka kawo taimakon kasashen waje sun tafi ko taimakon ya kare za mu zamanto mun tsaya da karfin kanmu mun koyi abubuwan muna da ƙananan injina da sauransu wanda za mu amfani da shi mu ci gaba da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar Najeriya ba kamar yanzu yadda ake ba sai a ce an samu tallafin naira miliyan kaza daga guri kaza naira biliyan kaza daga guri kaza dala biliyan kaza daga guri kaza amma ba za ka ce ga wani abu da naira ɗaya da aka yi da wannan taimakon ba. Najeriya babbar ƙasa, babbar ƙasa, kuma a rayuwa ƙasa babbar ƙasa mu ne yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya A gaskiya sai gwamnati ta ƙara ma malamai albashi, sannan kuma gwamnati sai ta ringa tura malamai ƙaro karatu, sai kuma iyayen yara sun ringa kula da yaran su ganin ba sa wasa wajen zuwa makaranta, sako daga Iliyasu Angonta. Na ɗaya dai ya kamata a gyara makarantu, sannan a kawo kayayyakin karatun zamani, sannan a inganta albashin malamai wajen kula da su da kayayyakin more rayuwa. sai a saka musu masu sa ido wajen tabbatar da aikin malamai na tafiya daidai su ma iyaye kamata ya yi su rinka kula da karatun 'ya'yansu sako daga umar b madubo wurobiriji a fara gyara musu albashi sannan a kashe makarantun kuɗi sannan a ba duk wanda ke karatun koyon malanta kulawa ta musamman sannan su malaman a ba su gidaje kuɗi masu yawa wato albashi mai tsoka sako daga umar umar dogon daji Gaskiya hanyoyi ɗaya ce zuwa biyu: na farko, ya kamata a ƙara albashin malaman makarantu, kuma a ce ba za a ɗauki malami ba sai an gwada shi sosai an ga basirarsa sannan a ɗauke shi; na biyu, su kuma malaman su buɗe wani lokaci da za su dinga ganar da kansu, ina ga za a samu dama-dama. Saƙo daga Usaini Dangote, Karasuwa. Gyara ilimin malaman makaranta don ɗaliban da suke koyarwa su anhwana da shi haƙiƙa an bar gini tun zane, amma hanyoyin gyara suna nan barkatai. Na farko shine kamata ya yi idan za a ɗauki malamai a rinƙa musu gwaji a kan hannun da za su koyar. Na biyu shine waɗanda ake da su a rinƙa musu bita daga lokaci zuwa lokaci. Na uku shine a rinƙa bin malaman inda suke koyarwa a tabbatar wannan bita da ake musu suna ɗauka kuma suna amfani da ita lokacin darasi. Ta haka ne kawai za a gyara wannan ilimi har yara 'yan baya su amfana. Sako daga Isa mai kati gashuwa. Ta hanyar tura su karo ilimi, ba su ingantattun kayan koyarwa, wadataccen wurin karantarwa, albashi gamsasshe da dai sauransu. Bayan haka, mun gode da ilmantar da mu da kuke yi, Allah ya saka. Sako daga Rakiya Dottin. Tabbas ilimi shine gishirin zaman duniya kuma ilimi garkuwar ɗan adam. Hakika duk al'ummar da ta kasance ba ta da ilimi to tamkar a ce mota ce babu taya. Hakika za a iya inganta ilimin malaman makaranta idan har aka samu tsayayyar gwamnati mai kishin al'ummarta. Ya zama wajibi gwamnati ta daina yi harkar ilimi riƙon kainar kashi. Abin takaici a ƙasa ta Najeriya an maida aikin malanta a matsayin aikin koma baya ga saura. Wai duk wanda ka ga yana aikin koyarwa to ya buga ko ina ne bai samu aiki ba shine sai a bashi shawara da cewa ya je ko aikin koyarwa ya samu domin rage zahi. Ya kamata gwamnati ta yi harkar ilimi garan bawul ta hanyar inganta ilimin su kansu malaman da ke koyarwa tare da basu horo na musamman daga lokaci zuwa lokaci akan yadda ake koyarwa a zamanance. sannan gwamnati ta wadata malamai da isassun kayan aiki na koyarwa tare da albashi a kan kari ta yadda ɗalibai za su fahimta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci domin babban abin da ke ƙara dakushe ilimi a makarantunmu shine rashin shauƙi na koyar da shi aikin kanshi daga malaman sannan kuma ba kowane malami ba ne yake da cikakken ilimin da har zai koyar da wani da fatan gwamnati da masu ruwa da tsaki a harkar ilimi sun ji waɗannan shawarwarin kuma za su dube su da idan basira domin ci gaban ilimi a kasashenmu na afirka baki daya sako daga usman shitu mahuta masu saurare aka ce laihin daɗi ƙarewa mun zo ƙarshen wannan shiri namu na yau da gobe amma kahin mu tattare mu hice daga nan jamila mece ce tambayar mu ta yau tambayar mu ta yau ita ce a ganin ku ta wace hanya ya fi dacewa gwamnatin Najeriya ta yi amfani da kudaden Abacha dala miliyan 370 da gwamnatin Switzerland ke shirin maida wa gwamnatin Najeriya. Dala miliyan 370. Dan maimaita tambayar nan muji. Ta wace hanya ya fi dacewa gwamnatin Najeriya ta yi amfani da kudaden Abacha dala miliyan 370 da gwamnatin Switzerland ke shirin maida wa gwamnatin Najeriya. to ma saurari kun ji tambaya sai mun ga amsoshinku to baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun anhwana da darussan da ke ciki sai kuma gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da tafarra girma tafarra wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Suleiman Tarawale da Abdulaziz Adili Toro da ma Abubakar Janaidu waɗanda muke tare da su a nan ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai haka da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.